Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara da kuma FM Noman da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Babala ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. Gwamnatin tarayyar Amurka jiya jama'a ta fitar da wani rahoto wanda ya fayyace irin illar da canjin yanayi ke yi. Wani ɗan ra'ayin riƙau mai rubuce-rubuce kuma na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana shirin bayar da haɗin kansa ga mai bincike na musamman rabar mula. sannan gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba trump ta buƙaci kotun kolin amurka da ta gaggauta yanke hukunci kan haramta shiga soja ga mutanen da suka canza jinsinsu kanin labaran kenan za ku ji wasu 'yan bindiga da ake zargi 'yan boko haram ne sun sace 'yan mata goma sha biyar a ƙauyen tumur da ke yankin difa jiya da daddare sannan za ku ji al'ummomin madagali da micika da suke komawa yankunansu da aka kwato daga hannun 'yan boko haram suna kokawa akan ayyukan da gwamnatin tarayya ta bayar a yankin nasu sannan ibrahim ka almasi garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu ware ga labaran. Gwamnatin tarayyar Amurka jiya jama'a ta fitar da wani rahoto wanda ya bayyana irin illar da canjin yanayi ke yi kama daga karuwar wutar daji zuwa karuwar bala'o'in da suka hada da nau'ukan mahaukaciyar guguwa da tsananin zafi da fari waɗanda tuni suka fara yin illa ga amurka kuma wato haɗurrukan da ke tattar da irin waɗannan masifu na ta ƙaruwa sai ƙaruwa suke ta yi kamar yadda ƙwararru suke ta bayani rahoton ya ce asarar da aka yi sanadiyar canjin yanayi ciki har da raguwa a azamar ma'aikata da mace-mace sanadiyar tsananin zafi da sauran matsaloli na canjin yanayi za ta kai ta biliyoyin daloli zuwa shekara ta da 2090 shirin amurka na binciken canjin a duniya na us global research wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen goma sha uku ya gabatar da kashi na hudu na sakamakon binciken kan canjin yanayi wanda ƙwararru wajen uku suka har harhaɗa tare da shawarwari daga wani kwamitin tarayya mai mutane 60 haka zalika wasu ƙwararrun ma'aikatan gwamnati sun yi nazari kan wannan rahoton da kuma wani kwamiti na haɗuwar manyan masana ilimin kimiyya a cewar rahoton. wani ɗan ra'ayin riƙau mai rubuce-rubuce kuma na hannun daman shugaban amurka donald trump wanda har ila yau dai kuma shi ne wani aminin wani aminin kuma shugaba trump ɗin roger stone jiya jama'a ya bayyana cewa yana kan tattaunawa kan yadda zai ba da haɗin kansa ga kwamitin bincike na musamman ƙarƙashin robert mueller to sai dai mutumin mai suna jerome kursi ya ƙi yin ƙarin bayani kan irin tattaunawar da yake yi da kwamitin bincike na robert mueller ɗin wanda ke binciken katsalandan ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 to amma a wani shiri na kafar youtube a makon jiya kursi ya ce yana kyautata zaton za a tuhume shi da laifin shata karya ga jami'an bincike na tarayya kwamitin binciken robert mula ya yi ma kosi tambayoyi kan alakar stone da kafar kwarmata bayanan sirri ta wikileaks cibiyar leƙen asirin tsaro ta amurka tana da yakinin cewa rasha ce ta bai wa kafar wikileaks bayanan sirri kan da aka kwarmato waɗanda suka yi illa ga yakin neman zaben hillary clinton gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba trump ta buƙaci kotun kolin amurka da ta gaggauta yanke hukunci cikin irin saurin da ba a saba gani ba kan shawarar haramta shiga soja ga mutanen da suka canza jinsinsu daga maza zuwa mata ko kuma daga mata zuwa maza gwamnatin ta amurka jiya jama'a ta buƙaci kotun kolin da ta sake duba hukuncin da wata kotu ta yanke na yin watsi da wannan haramcin don haka gwamnatin ta trump na yunkurin tsallake kotun ɗaukaka ƙara wadda halin yanzu ke duba batun ba kasafai hakan kan faru ba akasari kotun koli kan jira har sai an gama shari'a daga kotun shigar da ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara kafin ta shiga cikin batu irin wannan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar amurka a nan birnin washington dc da alamar dai wani shugaban wata kungiya mai alaka da alka'ida da ke yankin tsakiyar mali na daga cikin wasu mayaka talatin da sojojin faransa suka hallaka a cewar ma'aikatar tsaron faransa jiya juma'a ministar tsaron faransa florence pali ta faɗa ta kafar twitter cewa ta yiwu an kashe hamadun kufa a wani farmakin da aka kai da dare wanda aka fara tun ranar alhamis a yankin mufti wanda ya hada da hare-haren jiragen sama da barin wuta daga jirage masu saukar ungulu da sojojin faransa da ke daga ta ƙasa kufa wanda wani malamin addini ne mai tsatsauran ra'ayi shine shugaban kungiyar katibat masina wadda wani bangare ne na wata babbar kungiya mai nasaba da alka'ida wanda aka fi sani da jnma a takaice a halin yanzu dai faransa na da sojoji wajen dubu uku masu fafatawa da 'yan ta'adda a wani shiri na soja mai suna operation barkane ko fafatawar barkane da ake yi da zamar kakkaɓe mayaka masu tsoron ra'ayi na addini a yankin sahel wanda ya hada da mali masu tattaunawa na kungiyar tarayyar turai eu sun gana jiya jama'a don su kammala daftarin yarjejeniyar ficewar burtaniya daga kungiyar kafin babban taro na yau dinnan lahadi inda za a rattaba hannu kan yarjejeniyar janyewar mai suna brexit to amma kwatsam sai spain ta buƙaci da a ba da tabbaci kan makomar gibraltar ƙasar spain ta buƙaci wasu sauye-sauye a yarjejeniyar da kuma wata shela kan sabuwar hulɗar burtaniya da ƙungiyar eu wadda za ta fayyace cewa makomar gibraltar wadda aka bar ma ƙasar burtaniya a shekara ta alif wato sha bakwai da goma sha hudu kuma wato ita kuma ƙasar eh, spain ta ci gaba da ikirarin cewa nata ne ta tabbata bisa ga tattaunawar da za a yi kai tsaye tsakanin burtaniya da spain din. Ibrahim Ka'almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga yankin difar jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa jiya da daddare wasu 'yan bindiga sun sace 'yan mata goma sha biyar a ƙauyen Tumur lamarin da ya yi matukar da hankulan jama'a. Ga su muni barma da karin bayani daga yankin Difar. lalle da sassahen nan an gaya mana a nan kusa da tumur eh, mutane da ba san ko su wane ne ba sun zo sun tahi da eh, mata ƙananan mata goma sha biyar ina ji eh, hanagamba ne mafi yawansu akwai wani gari da ake cema bage shi ma sun zo garin bare-bare ne sun tahi da mata uku eh, jiya da dare aka yi wannan to kana tune a tumur an zo shekaran jiya an kashe mutane takwas eh, to yanzu muna cikin ɗarɗar mutanen tumur sun kiraye mu sun ce mana in ba a ɗau mataki ba suna gudu mutane da suke nan kasuwatse to shine muke kira da babban murya ga gwamnati ya duba ya gani yadda za a yi a samu tsaro a cikin gaugawa mutanen nan a kawo musu tsaro su ga akwai sojawa da sauransu. Me ke faruwa ne honorable babu isassun jami'an tsaro? Eh to in ma akwai su an tuka a lokacin da aka yi wannan banna ba sa nan. To shi ne ake so ya zamanto akwai su. Na biyu waɗanda suka ɗauka. kasan dama sun ɗauki eh, maza da mata da yara a gilewa yanzu sun zo sun ɗau eh, mata goma sha biyar a tumur to waɗannan muna rogon gwamnati ya yi ƙoƙari a samu su a san inda suke wannan na nufin kenan dokar ta da aka kafa ba ta yi wani tasiri ba a eh, jihar to tana ciki ana cikin doka ta ɓaci ai aka yi waɗannan abubuwa duka yanzu dai ina tune a shekara guda a tumur akalla an kai hari ko eh, biyar zuwa shida in ma eh, bai eh, kai bakwai ba don in ma akwai wannan doka amma yan ta'adda suna banna sosai to ya kamata a duba a gani miye ne wannan abu mutane sun tsorota fi sabilillahi in ka ga an dau matakka an dau diyakka an dau wasu akwai inda suke zuwa su dau mutum su ce sai an ba da kuɗi miliyon talatin kana tuni ai Eh, mamman wani depute namu aka ɗauke sai da aka ba da miliyan talatin da hudu ko kowa ne yake da wannan kuɗi tumur dinnan nan dama wuri ne inda aka kafa wa 'yan gudun hijira sansani kuma ga wannan al'amari yana faruwa da waɗanda suka zo gidan hijira da 'yan tumur duka suna cikin wannan matsala in an zo ba sani ba wane ne yake shi a'a suna cikin tumur suna waje wane ne yake da dare ake zuwa babu kowa in sun zo da dare sai abun da suka ga dama suke yi da sahe zuwa karhe hudu biyar sai su janye su koma ko Nigeria ko ko zuce can cikin lakchad ya kamata a zauna tare da su a san ina matsala take in akwai matsala a sa a tada ta ko a hudda ta domin mutane su zauna lahiya A gai da Sulamu Muni Barma, to daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu leƙa Najeriya inda za ku ji al'ummomin Madagali da Micika da suke komawa yankunansu da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram suke kokawa akan ayyukan da gwamnatin tarayya ta bayar a yankin nasu. Ko da yake gwamnatin jihar Adamawa ta ce za ta ci gaba da bibiyar lamarin ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken bayani. yanzu haka al'ummomin da suka koma yankunan nasu da kwato daga hannun mayakan boko haram a yankunan madagal da micika na kokawa game da aikin kwangilar hanyar su da gwamnatin tarayya ta bada yau fiye da shekaru biyu wanda yanzu haka ma ke tafiyar hawainiya a kuma daidai lokacin da gadar da ta hada waɗannan al'ummomi da sauran sassan jihar ke sake rugujewa bayan gyaran wucin gadi da aka yi da itatuwa muhammad oscar wannan asalin wannan yanki ya ko na mahalin da suke ciki a yanzu tunanin Muhammad Hassan Oscar yanzu mutane mu da suke Madagali Michika kuma guri ne da ya hada tsakanin Borno Adamawa Yobe har eh, Cameroon da Chad kamfanin da aka ba su ayyukan ba sa ci gaba da ayyuka yana tafiyan hawainiya daga kawo wuce huba za ka ga babban wannan gada da ta hada Michika da da Mubi da ko'ina ya kare kusan shekara biyu da rabi yanzu ba abun da aka yi akai to wai ko mai wakilan waɗannan al'ummu ke yi kan wannan lamari da adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin na da micika ya kuwa bayyana abin da suke yi kan batun gadan da ya kare musamman na itace nan mu a majalisa abin ya dame mu rada ya mun gama ayyuka akan gada jina har da kudin da aka doka aka sa akan gada jina contracting da yake wannan hanya daga ba zuwa gwaza a gaskiya yadda gwamnati ta tarayya ta zaki wani contracting ba ya dace ba domin na bai da kaya shi ma ya kai level yanzu kusan shekara biyu bai yi bai gada ko daya ba kuma mun muna kira da babban murya akan wannan contract na ba shi ya dace a bashi eh, wanda ake ba mun sha wannan complain mun sha wannan complain mun sha kuka da mahaura majalisa kuma dai ba a samu ake ba amma yanzu da abu da zan tabbatar maka shine akwai dan zaman dardar a wannan bangaren kuma idan babu wannan gas a lokacin da za a buƙaci tura jami'an tsaro ƙarin jami'an tsaro a wannan wurin za a samu matsala don haka mu muna kira da hanzari a gyara wannan gada. Shi mai girma gwamna ya samu labari kuma ya tada jami'ansa za a je a duba in akwai dauki na gaggawa da ya kamata gwamnatin jiya ta dauka insha Allah bi'izillahi ta'ala za mu dauka maza maza ba dan kawai saboda sufuri ba kamar da na gaya maka saboda mun damu da yanayi na tsaro a wannan bangare kuma muna gani ya kamata a can cewa akwai hanya da za a iya bi a kai musu dauki kamar na karin jami'an tsaro idan dalilin haka ya taso hanyoyi da magadoji da dama ne yan kungiyar ta boko haram suka lalata a baya lamarin da yanzu ke ja tsaiko a harkar sufuri da ma tsaro a yankunan da aka kwaton ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin 'yar jaridar farko a jamhuriyar Nijar wadda Allah ya yi wa cikawa kwanan nan wato malama Maryama Kaita da kuma ansar tambayar su Sani Salisu da Mudi mai wada masu son ɗan takaitaccen bayani kan kasafin kuɗi. To bari mu fara da ansar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin marigayiya Maryama Kaita. Idan masu tambayar na saurare, To ga ƙarshen ansarku da wakilinmu a Yamai muni Barma ya samo daga tsohon daraktan kamfanin dillancin labaran gwamnati ANP a takaice kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta AJN Dalhatu Mamman wanda ya ɗora da cewa. A kowane lokaci nike da misali kamar zan tattaro taro na 'yan jaridu na horo na 'yan jaridu. ita ce nake fara kira da farko don ta zo ta kama mini ita nake ce mata to president ina so a kan fanni guda eh, kaza ki mini bayani gashi taro ne nake so in yi na yan jaridu ko da kwana uku ya rage in na gaya mata kafin lokacin ya yi tayi akwai wasu a lokacin nan da in na neme su wani suna iya ce mana lokaci ya kure a sai ka ba mu isasshen lokaci wani ya tambayi sati uku wani ya tambayi wata guda ita galibi bai a wucewa sati guda ya rage in yi taron zan kira ta in ce president ina yin taro na horon 'yan jaridu ina so ki lacca a kan fanni kaza kahin lokacin yayi kwana za ta yi azabna aikin za ta maka kuma za ta zo ta gwada maka kahin ranar ayin ta gwada maka ta ce di baka gani abin in ya maka kuma Allah da ikon shi dukkan abin da za ta kawo mana kin gaba ɗaya abin da mun dace da shi saboda eh, in ƙara jaddada maka akan kwarewa akan aikin da ta yi kwarai yanzu dai 'yan jaridu na yanzu namu na nan Nijar tun da ke dukkan su dai yara ne kanana wanda suka zo daga baya gaba ɗaya tanti suke ce mata tanti wato kamar uwa ita ce uwa uwa 'yan jaridu dukkan su a nan Nijar gaba ɗaya zan baka wani bayani a samanta saboda mutunci mai san yara mai san mutane kwarai lokacin da tana koya karatu a nan iftik wannan in ta taso da sahi kayan ta zo gurin koya karatun bewa take yi in ta tarda a bakin hanya mai kosai ce mai tsalace sai ta ciko leda da kwanuka za ta kawo in ta zo cikin eh, ashin sai ta ce ma yaran ta ku zo ku zauna ku ci sai an ci an kare an wanke hannu an koshi an sha ruwa tukun za a fara karatu saboda ta ce a ra'ayinta ita mai yunwa bai iya ganewa wani karatu ta ta dan wannan ta haisa ya zama to lokacin tana yin karatun yin yaran su basu da yunwa suna kallanta suna gane abin da take hudi to wannan abu da wanda take hudi muna dariya ni da ita ni abukiya ta ce kwarai saboda yan jaridu sun san ni da ita tsakankanin shekara talatin muka muna aiki ni da ita a ta rasuwar ta wanga wanga ban da labari da sassa yalo na abokina kira ne cimni kai an ce a abukiyar ka Allah mata cikawa da ya hudu wannan ma na san da ita suka ita kadai ce yan jaridu wanda duk yan jaridu sun dauka sun ce abokiya ta ce kuma aminiya ta ce ita kadai ce za ta dako mota ban da labari ta zo biro kina ta zamna mu yi hira a yi komi da komi a yi abin dariya ta ɗauki mota ta tafi zumunci ne kawai ni in na tashi in tara ta a gidanta duk lokacin da na ga dama mu je mu zamna mu yi hira a yi aikin jaridanci ba ta da ragwanci malam sule akan aikin jaridanci. to a ta suke kamar idan ana magana zamantakewa tsakaninta da abokan aiki al misali a ofis ko a wuraren da ta yi ta zaman eh, aikin jarida da dai sauransu. ai mace ce wanda ba ta da daurin kai ba ta da daurin kai ko kadan abu ke kowa da kowa ce suna zumunci da kowa da kowa ba ta aiki da shekaru cewa a ni na hewa ni shekaru ko kuma eh, wanga namiji ne wanga mace ce ita in an ce wannan dan jarida ne kawai kowa da kowa ɗaya ne kawai tana girmama kowa tana ba kowa haƙƙin shi wato a matsayin shi dan saboda wannan mu ma muka ba ta haƙƙin ta na girman da Allah mata gaba daya tana da hali mai kyau kwarai ba ta da daurin kai ba da daurin kai mutane na mamakin ya aka yi da yake ita 'yar jarida ce kuma aka waye gari tana shugabancin kungiya ko kuma haɗin gwiwar kungiyoyin kare hakkin mata wanda kira kwangafen din nan eh yana daga cikin wato ai abin da muke cewa shi jaridanci ai hanya ce wanda in an yi gaba take wawatsewa ko ina kaiwa take yi tana yar jarida da Allah ya bata fasaha kin kuma tunda ta taso da ya zama to dama ma mutunci wanda ke tana da kishin kare hakkin ɗiya mace kuma ta shiga wannan su wancan kungiyoyin su suka neme ta a wancan lokacin suka ce wanga abin aikin bayyayuwa sai da ke a lokacin da suka yi niyya suka hada wannan gungunin kungiyoyin wannan suka ce to yanda muka ganki kina gwagwarmayawa a babban taro da aka yi na conference suna a dukkan da inda aka yi wata babban muhawara kina gwagwarmaya kina kare haƙƙin ɗiya mace kuma ba ki da wato ragwanci akan aikin da kike yi wanga aikin muna so da ke za a fara shi in ba fara da ke ba ba ya yiwu ba ita kuma mace ce wanda take ba ta da tsoro duk inda ka kiraye ta kace mata ayi kaza ba ta taba ce maka ba na yi ba ko kuma ba na iya yi in an neme ta ta zo in ba a neme ta kuma ta ta yi ba to wa'annan gungun yan kungiyoyin eh, eh, wa'annan su ne suka neme ta saboda fice da ta yi akan harkar sadarwa da harkar wayewa kanta da harkar wato gwagwarmaya da ta yi ta yi gaba ɗaya na kare haƙƙin ɗiya mace da kare haƙƙin abin da ya shahi jaridanci gaba ɗaya da wannan duk inda ake haɗa wata kungiya ana buƙatar a ce da koi ita a ciki don wannan ni ne aiki da ita shekara goma sha biyar da nake shugaban yan jaridu duk abin da zan sai na kira ta cimta ga wani horo da nake so bada kaka kika gani ta bada ra'ayinta a sama ta daidaita abin da ya kamata ta gyara abin da ya kamata kuma tare da ita muke yi mm. akwai yan jaridu da dama mata wasu sun manyanta wasu kuma matasa ne shin kana ganin za su iya kwatanta abubuwan da ita marigayya maryama ke ta yi gurbin da maryama ta bari cika shi yana da wahala kwarai ina cewa yana da wahala amma dai kuma wanga gaibi ne sai Allah kaɗai sani mu a samu wasu mazaje wanda za su iya taka rawar da ita ta taka amma ina da shakka maryama keta daban take da sauran mata daban take a tsawon shekaru 30 da kuka yi kuna aiki tare menene wani abin da za a iya cewa ka rike shi a kanka wanda ah, ba za ka taɓa manta da shi ba dangane da rayuwar maryama keta a ah, rayuwar maryama keta abin da nake rikewa da ita Eh, hulɗarta da ita da mutane tana da hali mai kyau tana da hali mai kyau kankaninta da mutane babu matsala duk inda yake ya zamanto za a yi wani babban taro inda ya shahi 'yan jarida in kuka ce mata ta zo ta yi magana ta zo ta yi magana ko magana za ta yi daidai ba mu ganin wato ba wani cikin aikinta a cikin dai hulɗata da, da zama da ta yi da mutane da komi mu 'yan jaridu mu lokacin da muka zo ma mun tarda ta manyanta amma a lokacin wannan ma mu ba mu gaba wani abu wanda za ta yi mu ce a sha inda ba a yi haka ba da yahi mu dai mun ɗauke ta kawai akan uwa ce kuma ta tsaya a matsayinta na uwa namiji ce kawai maryama namiji ce allah ya sani fi sabilillahi to sai kuma ansar tambayar su sani salisu da mudi mai wada masu son jin ɗan takaitaccen bayani kan kasafin kuɗi. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da wani masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Sama'il Ibrahim Rimaye ya bayar kwanan baya. Bari fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara Bai kama ta gaba. Hmm. Wata wannan shirin aka yi shi a cikin shekara guda. Hmm. Kasafin kuɗi gwamnati ta kan fita abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Hmm. Sa'annan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati. Fannin da ya shafi ci gaba, abubuwan da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa. Hmm. Fannin da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati a cikin kasafin kuɗi, ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuska kashe-kashe da kuɗi. Wato, sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba za a gudanar da ita su dole a kashe kuɗi a kan waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su hmm. saɓanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba misali al'amura da suka shafi haƙƙi na ma'aikata albashinsu kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a Eh, za a yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati. Hmm. Kuma wannan haƙƙi na ma'aikata ba lallai ma'aikatan da ke yanzu ba amma wanda suka bar aiki a baya wanda ake kira pension. Hmm. Dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da ake kira harkoki na gudanarwa na gwamnati ne da kullum a cikin kasafin. Al'amura da suka shafi ci gaban ƙasa ba su ɗayan fannin kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa misali kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a mm. cikin ƙasa mm. ko sayan wasu na'urori mm. ko kayan aiki da za a amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar wato akan kira su su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kudin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kadai ba. Hmm. Tsari idan aka yi hanyoyi, hmm. kaga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Hmm. To a da Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙanmu ta farko ta fito daga Haruna Boda in Inkaibo inda ya ce, har mamayar da haramtacciyar ƙungiyar Boko Haram ta kai wa rundunar sojan Najeriya a garin Metele na jihar Borno tare da kisan gomman sojojin Najeriya wanda har yanzu ba a san adadinsu ba abin Allah wadai ne ya kamata gwamnati ta yi wa bangaren tsaron Najeriya garan bawul. Sai wasikar Abubakar Kawu Girgir inda yake cewa hannunka mai sanda talakan najeriya yanzu dai lokaci ne da wakilan ka tura wakilai na jiha ko na tarayya sai ka auna ka duba waye maka kuma waye ya manta da kai da kanka sai ka yi wa kanka alkalanci domin ka yi amfani da katin zaɓenka wajen nema wa kanka waraka sai wasiƙanmu ta ƙarshe ta fito daga shehu adamu rijau inda yake cewa Ya Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen ƙungiyar Boko Haram mai hallaka rayukan jama'a ba tare da gaira ko dalili ba a ƙasarmu Najeriya da ma sauran ƙasashe da suka kai hare-haren nasu baki ɗaya. Amin. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaice gwamnatin tarayyar Amurka jiya jama'a ta fitar da wani rahoto wanda ya fayyace irin illar da canjin yanayi ke yi kama daga karuwar wutar daji zuwa karuwar bala'o'in da suka hada da nau'ukan mahaukaciyar guguwa da tsananin zafi da fari waɗanda tuni ma suka fara yin illa ga Amurka da kuma haɗurran da ke tattare irin wannan masifu na yau da kullum sai karuwa suke yi in ji ƙwararru. wani ɗan ra'ayin riƙau mai rubuce-rubuce kuma na hannun daman shugaban amurka donald trump wanda har ila yau kuma aminin wani aminin trump ɗin ne roger stone je jama'a ya bayyana cewa yana kan tattaunawa kan yadda zai bada haɗin kansa ga mai bincike na musamman robert mula kan batun binciken da ake kan katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban amurka. da alamar wani shugaban wata kungiya mai alaka da alka'ida da ke yankin tsakiyar mali na daga cikin wasu mutane ko mayaka talatin da sojojin faransa suka hallaka a cewar ma'aikatar tsaron faransa jiya jama'a ministar tsaron faransa florence pali ta faɗa ta kafar twitter cewa ta tayu an kashe hamadun kufa a wani farmakin da aka kai da dare wanda aka fara tun ranar alhamis a yankin mufti wanda ya hada da hare-haren jiragen sama da barin wuta da jirage masu saukar ungulu da kuma sojojin faransa da ke daga ta ƙasa da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci Zonic ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima. Faux pour chacun. VOA